Luka Sura ta biyu. A kwanakin nan Kaisar Augustus ya yi shela, cewa a rubuta dukkan mutane da suke ƙarƙashin mulkinsa. Wannan ita ce ƙidaya ta fari da aka yi a zamanin Kiriniyas mai mulkin ƙasar Suriya. Kowa sai ya tafi garinsu a rubuta shi. Yusuf shi ma ya tashi daga birnin Nazaret a ƙasar Galili ya tafi ƙasar Yahudiya, ya je birnin Dauda. da ake kira baitalami don shi daga gidan dauda ne na cikin zuriyarsa don a rubuta shi duka da maryamu wadda yake tashin wadda ke kuma da ciki sa'ad da suke a can kuwa sai lokacin haihuwarta ya yi sai ta haifi ɗanta na fari ta rufe shi da zanin goyo ta kuma kwantar da shi a wani kwamin dabbobi don ba samu ɗaki a masauki ba a wannan yankin ƙasa kuwa waɗansu makiyaya suna kwana a filin suna tsaron garkin tumakinsu da daddare sai ga wani mala'ikan ubangiji a tsaye kusa da su ɗaukakar ubangiji kuma ta haskaka kewaye da su har suka tsorata gaya sai mala'ikan ya ce masu kada ku ji tsoro ga shi albishir na kawo muku na farin ciki mai yawa wadda zai zama na dukkan mutane domin yau an haifa muku mai ceto a birnin dauda wadda ke shine almasihu ubangiji ga alamar da za ku gani za ku samu jariri a rufe da zanin goyo kwance a kwamin dabbobi ba labari sai ga tare rundunar sama tare da mala'ikan nan suna yabon Allah suna cewa ɗaukaka ga Allah ta tabbata a can cikin sama mafi ɗaukaka a duniya salama ta tabbata ga mutanen da yake murna da su matuƙa da mala'iku suka tafi daga gare su suka koma sama sai makiyayen suka ce wa juna mu tafi baitalami yanzu mu ga abin nan da ya faru, wanda Ubangiji ya sanar da mu. Sai suka tafi da hanzari, suka sami Maryamu da Yusufu da kuma jaririn a kwance cikin kwamin dabbobi. Da suka gan shi, suka bayyana maganar da aka faɗa musu a game da wannan ɗan yaro. Duk waɗanda suka ji kuma suka yi ta al'ajibin abin da makiyayen nan suka faɗa musu, Maryamu kuwa sai ta riƙe duk abubuwa da aka faɗa, tana bimbini a zuci. Makiyayan suka koma, suna ta ɗaukaka Allah suna yabonsa saboda duk abin da suka ji so kuma gani yadda aka gaya masu da rana ta takwas ta kewayo da za a yi masa kaciya aka raɗa masa suna Yesu wato sunan da mala'ikan ya faɗa kafin ya zauna a ciki da kwanakin tsarkakewarsu suka cika bisa ga shari'ar Musa suka kawo shi Urushalima su miƙa shi ga Ubangiji kamar dai yadda yake a rubuce a shari'ar Ubangiji cewa duk ɗan farin da aka haifa za a ce tsatsarka ne shi na Ubangiji. Su kuma yi hadaya bisa ga abin da aka faɗa a shirar Ubangiji cewa kurciyoyi biyu ko kuwa 'yan shila biyu. To akwai wani mutum a Urushalima mai suna Saminu adali mai bautar Allah yana kuma ɗaukin ganin ta'aziyar Isra'ila. Ruhu mai tsarki ko yana tare da shi. Ruhu mai tsarki ko ya riga ya bayyana mana cewa ba zai mutu ba sai ya ga almasihu Ubangiji. Ruhu yana iza shi sai ya shiga haikalin da iyayen suka shigo da ɗan yaron nan yesu su yi masa yadda ƙa'idar shari'ar ta ce sai Saminu ya rungume shi ya yi wa allah godiya ya ce yanzu kam ya mamallaki sai ka sallami bawanka lafiya bisa ga abin da ka faɗa don na ga ka zahiri da ka shirya a gaban kabilai duka haske mai bayyana wa al'ummai hanyarka da kuma ɗaukakar jama'arka isra'ila mahaifiyarsa da mahaifinsa kuwa suna mamakin abin da aka faɗa game da shi sai saminu ya sa musu albarka ya ce wa maryamu mahaifiyar yesu kin ga wannan yaro shi aka sa ya zama sanadin faɗuwar waɗansu tashin waɗansu kuma da yawa a cikin isra'ila zai kuma zama alama wadda ake kushanta domin tunanin zukata da yawa su bayyana i ke ma takobi zai zarta zuciyarki. akwai kuma wata annabiya mai suna hannatu ‘yar fanolila na kabilar ashiru ta kwasu fa kwarai ta yi zaman aure shekara bakwai bayan ɗaukanta na budurci namijinta ya mutu kuma ta yi zaman gwaurinci har shekara tamanin da hudu ba ta rabuwa da haikalin tana bauta wa allah tsare da rana ta wurin addu'a da azumi nan take ita ma ta zo ta yi wa allah godiya ta kuma yi magana ɗan yaron nan ga dukkan masu sauraron fasan Urushalima. Bayan sun ƙara komai da komai bisa ga shari'ar Ubangiji, sai suka koma ƙasar Galili suka tafi garin su Nazaret. Ɗan yaron ko ya girma, ya kawo ƙarfi, yana mai matuƙar hikima, alherin Allah kuwa yana tare da shi. To iyayen sukan je Urushalima kowace shekara a lokacin idin ƙetarewa. Da Yesu ya shekara goma sha biyu, sai suka tafi tare da shi bisa ga al'adarsu a lokacin idi. Da aka gama idin kuma, suna cikin komawa sai yaron wato Yesu ya tsaya a Urushalima ba da sanin iyayensa ba su ko suka yi ta yin tafiya yi ne guda suna zaton yana cikin ayari sai suka yi ta cikiyarsa cikin yan uwansa da idon sani da ba same shi ba suka koma Urushalima suna ta cikiyarsa sai kuma a ranar ta uku suka same shi a haikalin yana zaune a tsakiyar malamai yana sauraron su yana kuma musu tambayoyi duk waɗanda suka ji shi kuwa suka yi al'ajabi irin fahimtarsa da amsoshinsa da suka gan shi suka yi mamaki sai mahaifiyarsa ta ce masa ya kai ɗana yaya kayi mana haka gashi nan ni da babanka muna ta neman ka duk ran a ɓace sai ya ce masu me yasa sa kuka yi ta nema na ashe ba ku sani wajibi ne in yi sha'anin ubana ba amma ba su fahimci maganar da ya yi musu ba sai ya koma nazarar tare da su yana yi musu biyayya mahaifiyarsa kuwa tana riƙe da dukkan abubuwan nan a ranta yesu kuwa ya ta ƙaruwa da hikima da girma da kuma tagomashi wurin allah da mutane